ba shi ba komai ko ita ko kuma waliyin ce idan ah, waliyin ta ta sani sannan a wasu asiri ta kawai wannan aure a jiki a kan abuwa ɗin biyar zan gwamnati da ɗan ɓangarorin ita matar da aura ɗin sannan Allah zai yi manta kalla tsakanin ku sun ku sun yi alaƙoƙi masu kyau kafin su yi juna alheri da ara da mutuntawa to a ci gaba da kula da wannan abu kaga wannan wa'azi da Allah ubangiji ya yi wanda yake kawo sulhu lafiya mutunci girmama juna na yin abubuwa ga juna Allah ta amanta da fifiko da alheri da tsakanin juna to sai kuma Allah ce ga wani maganin wanda zai sa zauna cikin mutunci zauna cikin jin daɗi zauna cikin juna shu'i kuna masu karkantar da ke kuna masu yana nufin nutsuwa da dawwama a kan biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala ga kuma da Allah da nutsuwa da karkantar da kai da risinawa da Allah idan kuma kuna cikin tsoro ana bin ku ko kuma kuna tsoron wani namun dawa ko kuna tsoron sojoji na yaki a wuta ko menene dai na tsoro ana cikin tsoro galibi ana magana da kan yaki sai lokacin ba riga an farlanta ko a sha'anta salatu hobi wata ke cikin jami'i in khiftum an kuna cikin cikin tsoro da ku tsaya ku cikin nan qani dina cikin khushu'in kuwa ba Bari faridalan aw rukbanan to kuna yi kuna tafiya da kafafun ku ko kuma kuna kan abin hawa a su asukane ku sallar haka ku sallar haka saboda me abu na farko shine muhimmanci hafizu ala salawat kiyayewa kan lokacin da shi ya fi sannan a zo a ku kushu'i idan aka samu lokaci amma ku shuɗe ba ku samu kula ya fi wani a ji dai cewa kana wani communication kana ganawa da mahaliccinka shi ne babban manufa haka idan kuka ji tsoron ku samu guri tsaya ku san ku nan cikin ku ku tsoron ku tsoron da ya kamata rijalan ku bani to ku yi ta kuna matafiya a kafafunku ku kuma kuma kuna kan ababen hakan ku amma ku ta yau jirgi ne za su ko ni ba kasuwa ne ku yi inda zai ta kama amma duk wuce a kan lokaci idan amintum idan kuma kuka dawo cikin amincin ku kuka samu nutsuwa sauran ya kauce اذكروا الله كما علمكم وعلمكم تعلمون يوصيكم الله sallah ku gode wa Allah kama allamakum ma lam takun ta'lamun irin yadda Allah ubangi ya sanar da ku wa'annan shari'o'in nan kala kala kala na shiga aljanna Allah ba kun san su ba Allah ubangi ya ba labarin da ku rayu na tsaron da ku da ayyan ku za ku rayu da sarakunan ku da ku rayu da kanku da iyayen ku ko mashi an tsara mushi an kama ku Allah da mahalicin ku Allah wa ala za ku sallah za ku haji Allah ya tsara muku abubuwa to ku ji an ambaci Allah ku gode masa ku yaba masa ku bautata masa kima yake mutum, yadda Allah Ubangiji ya shar'anta muku to haka za ku je ku abin yadda ya kamata kuma ku yi ambatan Allah daidai yadda Allah zai ji koya muku abin da ku ga Allah kuma almukum alamun ka almun amma ba ku san ma yadda abubuwan suke ba gaba ɗaya na kuma kamata bauta wa Allah ku ambace shi bauta zikirin Allah amin ya haɗa abubuwa guda biyu yana da can misalar da ake yi a zaunin mutu'a da muka ce can za a yi wancan mata wani alheri a wasu an sa mata rai za a aure a faɗi ko sadaki ba kuma abu za a fasa aure a ɗaura aure amma ba a kai sadaki ba Allah ya ce lalle lalle ba da wani abu a kyautata mata wacce uhunna kenan to shi ma wannan iska mata ce jin sai da su daɗi za a yi ɗanɗana musu wani daɗi shi ne a zaunar da su a gidajen zauna ilal haul har zuwa ta karshe shekara har da an cire su daga gidan su ba da larabawa sun fi su cikin abinci to Allah ubangiji da rahama ta ce ya raba abinci sai aka ce mace ta zauna da kawai wata hudu kwana goma sai jimaminta a lokacin a girma mace an cikin kwallon da ya mutu a girma mace ta kasa auren a ga cewa rayuwar aure ba rayuwar ce ta karanta da kaniya ba ana gama shaka tafi da ake kwanci ko gama an tafi a zauna da ta lokaci tabbatar da ciki kuma a gama jimami a kwana goma hikimomi da mu bari cikin wannan ayar idan aka gama wannan kuma kuma tana da buƙatar wurin zama da buƙatar shirya ta gama jimami abin tafi gidansu الله بما تعملون بصير ما لا يكفي هذا هو المتطلق في kwakwal problem ƙarshen kusancin ya ce wannan shi ne hukuncin waɗanda aka saki don kwaɗi da su ka kuma a kallanta musu sadaki shi ne wancan da aka fara cewa umarci a wannan almusi kadar hu almusi kadar a ji da su zaɗi gwargwadon iko gwargwadon ikon talaka za a bil ma'arufi jiyarwa da gwargwadon iko gwargwadon ya kamata kan wajibi sannan ke kammala da sunna sai kuma Allah ya waɗanda aka yanka musu daki ɗin aka faɗi sadakin su amma don ba su mata da su ba da an kuma kun musu kun yanka musu daki sun san ko nawa za ku ba su bayan Allah wani lokaci za ku ba su rabin sadakin da aka yanka kuma ku rike rabi ko kun ba su zama ku zama dukiya kuma ba kun ba su ba san kuma ku rike abu ya ce wa hada hul wajib muna da kulwa afuwar musamaha wannan shine wajibi ne dai ba a samu afuwa da kuma rangwame ba sai an ta afu an nisfi hali zaujiha sai ta ce ta yafe rabin wanda za a mata ta yafe mijin nasa za ka ne sai ku afuha in za ta iya yin ainihin afuwar da kanta au a afuwar da zai ce idan a gana mala yana ishara kawai idan mace ce ba labiya wacce ba a hana ta su da ba idan kuma karama mace mahaifinta ko kuma wasiyinta zai iya ci mata ainihin aran mata da ake cewa ba su ci mata albasa saboda ba za ta iya ba a ce ba da wayo ba kara ce malaki cewa za ta iya yin afuwa ko kuma waliyan ta ya kuwa sai kawo kuma auya abuwa da zai bai yaji wa nika ko kuma wanda a hannunsa kullum aure yake yake huwa a alasahi shi ne miji abu bisa mafi a bisa ingantacciyar magana ya an tuna hulla zai biya da yi hallo kuti domin a hannunsa ne kwanci kullum aure yake wali an alwali ya la yasifa an yi afuwa amma wani bilmar ake saboda kuma waliyi da ke yiwu da zai inganta a ce ya yi afuwa game da abin da ba zai gamshe ba shi abin da ke ba nasa bane ba a ce zai afuwa game da sa ya kawo ne gairan malik wala wakil domin shi ga ba shi ne mai mallaka abin da kuma ba shi ne aka yi ta kai ba so wannan magana ce malam yayi kamar hannun ka ne sanda ko shagobe ne yana raddi ga ɗayan ƙaunin da galibin malamuna na malikiya sun fi karfafa shi kuma a nan wannan matsalar ta imam na malik imam na wata'ala tana da ƙarfi sosai na gabatar da wasu yi a kan haka hakika magana mafi ƙarfi cewa mani ake nufi a nan wajen ba ana nufin shi miji ba ta tattauna a kan wasu da zai wuce a tsakanin mata ne amma dai a ce miji zai afuwa a nan wajen